a jawabin nasa gwamnan jihar adama ahmadu umar fintiri ya ta batun cewar kayakin da ake wasosin gwamnatin tarayya ce ma ta aiko mutane ne wanda ba su amince da wahaloli da muke fama cikinta a wannan jiha ba gwamnati kuma ba za ta iya zona babu abinci a white house dinta ba duk abincin da muka raba a wannan jiha a lokacin wannan wahala na lockdown gaba ɗaya gwamnatin adama ita ta siya abincin da aka raba babu abinci da muka karba daga wurin federal government wannan abinci da yau aka yi wawan sama ba federal government suka bamu ba melinda gate foundation da sauran eh, foundations na duniya su suka hada kudi suka kawo da sauran 'yan kasuwanmu a nan lokacin da suka kawo wannan abincin suka bamu mafi yawan abincin ba su kawo ta ba kuma muna kan jira cewa za su kawo yau za su kawo gobe na sha buga waya ina tuntuban hukumomi da suke da hakkin kawo wannan abincin ba su kawo shi ba har allah ya kawo rana ta yau amma babban abun shine wannan gwamnatin tana da tsari na raba wannan abincin idan muka samu muna kaiwa zuwa kauyuka muna rabawa zuwa kowane ward muna da ward 226 muna da units guda 2,602 a wannan jiha kuma haka muke bin tsarin raba wannan abincin to sai dai kuma duk da dokar hana fitan da aka kafa wanda dokar ta soma aiki da misalin karfe uku na ranar jiya lahadi jama'a musamman ma matasa sun koyi biris da wannan doka tare ma da kai farmakin su a wasu wuraren da aka ajiye kayakin kuma lamarin ba wai kawai a fadar jiha ya tsaya ba a hadda ma wasu kanan hukumomi da suka hada da numan hey, yes. ashe ba da girki I don't say people play for Allah tona musu asiri. ba abinci ba abinci. Allah ne ba mu sun ba mu ba su ba mu. Ina da gwanan domi su dangane da abubuwan da ke faruwa. a rundunar 'yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta dsp suleiman hanguroje ta ce fa yanzu ta ɗauki wasu matakai. Eh, ibrahim abdulaziz lalai mun samu labarin aukuwa haka nan a wasu wurare amma kwamishinan 'yan sanda ya riga ba da umarni ga dukkan jami'an tsaronmu da su tabbatar da tsaro a dukkan inda ake tsammanin hakan za ta iya faruwa kuma muna iya kokarinmu domin tabbatar da mun dakile wannan fitinan da ya taso. kamar adamawa a makwabciyar ta ma jihar taraba an samu irin wannan turmutsitsi inda shugabannin al'umma ke kira da akai zuciya nesa sanata aisha jumai alhassan da ake walakabi da maman taraba ta kuwa kira nema da cewa taraba ba taraba kawai ba a najeriya gaba ɗaya abubuwan ba daɗi saboda haka ni a matsayina na uwa tukuna sannan na shugaba a siyasa ina roƙon ah, youth wato yaranmu da su yi haƙuri haka nan da wannan al'amari abinda zaman lafiya bai bayar ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba sun yi magana sun ba da haƙuri shugaban ƙasa ya fita ya amsa kira da suka yi na a cire sas an rusa sas sauran abubuwa da suka nema eh, gwamnoni sun yi alkawari shugaban ƙasa ya alkawari za a duba to kaga eh, idan shugabanni sun yi irin wannan magana ya kamata mutane kuma su yi haƙuri saboda haka ina roƙon 'ya'yanmu da su yi haƙuri da wannan al'amari hakanan domin kada zai jawo mana fitina. Koma da menene da yanzu ko an zo da ido a ga irin matakan da gwamnatocin jihohin biyu za su ɗauka dangane da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.